da ke unguwar rijiyar zaki a cikin birnin kano a wannan yammaci na a shida ga watan uku hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya mun haɗa wannan yammaci don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da takwas a cikin wannan littafi a hamsin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal fadin Allah ta'ala wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbith ilayhim ala sawa <coughs> inna Allah la yuhibbul kha'inin mun fassara wannan ayar amma na ce akwai dan karin bayani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 من قوم خيانة فانبه nan Allah ta wa ta'ala yana magana akan sulhun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan in har kana jin tsoron cin amana in ka kulla alkawari da wasu mutane sai kake jin tsoron cin amana daga gare su ma'ana kun yi alkawari da su su kuma su ci amana ka saba wannan alkawari sai Allah ce fambid ilayhim ala sawa ka wurga musu alkawarin su ka mayar musu alkawarin su ala sawa a fili su san cewa yanzu babu alkawari tsakanin kai da su domin addinin musulunci bai da cin bai da yaudara bai da cin amana ba Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya son mutanen da suka zama masu cin amana domin cin amana ɗabi'a ce ta munafikai shi yasa anan al-Imam Ibn Kathir yake faɗi a tafsirinsa cewa yaqulu Allah ta'ala li nabiyyi Allah yana faɗa wa manzansa sallallahu alaihi sallam cewa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan ma'ana idan kana jin tsoron daga wasu mutane da ka kulla alƙawari da su kana jin tsoron khiyanatan me yake nufi da khiyanatan naqdan lima bainaka wa bainahum min al mawathiq wal uhud ma'ana kana jin tsoron za su warware abin da ke tsakanin kai da su na alƙawura da kuma yarjejeniya inda kana da wannan tsoron fambir ilaihim sai ka wurga musu alƙawarin su ka musu da shi ka ce ni na fita daga cikin wannan alƙawari ala sawa an za ka yi wannan ne a fili malam ya ce ma'anarsa shi ne a'limhum bi annaka kad naqatta ahadahum hatta yafqa ilmuka wa ilmuhum bi annaka harbun lahum wa harbun laka ma'ana kai musu bayani ka sanar da su cewa alƙawarin da ke tsakanin ni da ku na warware shi su fahimci cewa yanzu yaƙi ne tsakanin kai da su shine ma'anar fambit ilaihim ala sawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce malam ka yake cewa annahu bai ahda bainaka wa bainahum su fahimci cewa babu wani alkawari tsakanin kai da su lalle su fahimci wannan sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbul khayinin lalle Allah baya son mutanen da suka sance masu cin amana me yasa saboda cin amana ɗabi'a ce ta munafikai cin amana ce ta to a wannan ayar abin da take nunawa ko kun kulla alkawari da mutane sai ya zanto cewa kuna jin tsoron za su warware wannan amana su ci amana ku to kuma musu alƙawarin ku ce ba wannan alƙawarin tsakanin ni da ku da haka musulmai da waɗanda aka yarjejeniya da su tunda ana tsoron cin amana to babu wannan yarjejeniyar yanzu an dawo mai an dawo fagen daga muna gane ha shi sa imam abu dawud da imam at-tirmidhi da kuma hadisin ya zo cikin musnad na imam ahmad hadisin amru ibn abasa cewa wata rana muawiya ya kulla alkawari da rumawa ma'ana cewa babu yaƙi har zuwa kwana kaza sai muawiya ya ringa yawo a garin su ya ringa yawo a garin su ya ringa yawo a garin su har sai da kwanakin suka wuce ya je zai yaƙe su sai amru ibn abasa yake cewa in an yi alkawari ba a yaudara in an yi alkawari ba a yaudara ana duba sai ga ashe amru ne ibn abasa sai mu'awiya ya ce mai ji wani abu ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka yi alƙawari da mutane kada ka tsananta wannan alƙawarin kuma kada ka warware shi har sai lokaci ya kai idan lokaci ya kai to sai a ɗauki matakin da ya dace daidai lokacin da ya kai amma ba ka yi alƙawari da mutane kuma ka ringa yawo a gari kana razana su ba in kuma ba haka ba sai dai ka mayar musu da alƙawarin su a fili ka ce wannan alƙawarin babu shi muna gane ha to shi yasa zaka addinin musulunci bai yadda da cin amana shi sa annabi sallallahu alaihi yake razanar da musulmi cewa a yi alkawari da kai ka saba wannan ɗabi'a ce ta ta munafikai a baka amana ka ci wannan amana wannan alama ce ta munafikai shi yasa yace ayatul munafiki Salas. idza haddatha kada wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina ka alama ta munafiki na halayen munafikai guda uku kuma za ka iya samun musulmi wanda ba munafiki ba da wannan amma dai yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafikai in zai yi zance sai ya makarya duk labarin da zai baka makaryaci ne shi na biyu idan yi alkawari zai saba wannan iyanan da yawa a cikin musulmai wani ma yana kallon karya alkawari ba wani ba wani abu bane bayan ɗabi'a ce ta munafikai wa idza tumina khana sannan an bashi amana zai ci idan an bashi amana zai ci shi yasa inganta daga Abdullahi dan Amr dan Ais wanda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كان فيه خصلة كان له خصلة من النفاق manzo Allah ya ce abubuwa guda huɗu. duk wanda ya tattar duk wanda yake da su to wannan ya zama tataccen munafiki muna gane ha ya zama tataccen munafiki na aiki amma duk wanda yake da ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda hudu kuma to iya ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafiki na farko shine kuma ba zai fita daga munafincin ba har sai ya bari shine idan tumina khali in an yi amana da shi sai ya ci wa idza haddatha kada idan zai yi magana sai ya kari sai ya yi ƙarya wa idza ahada kada idan yi alƙawari kuma zai yaudara duk wanda haka an yi alƙawari da shi ya yi yaudara to wannan ka ji tsoron sa an yarjejeniya a ɗauke yaƙi kwana hudu kwana biyar wata ɗaya wata biyu kaga ya dawo da wani abu zai yi yaƙi to wannan wannan iya daga cikin iya ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafiki sannan wani idan khasama fajar in zai yi rigima sai ya yi fajirci sai ya yi zage zage sai ya yi gori sai yayi cin mutunci wannan duk dabi'u ne na munafikai Allah ya tsare idan mun kalla hadisin Abdullahi dan Mas'ud da kuma Abdullahi dan Umar wanda shi ma hadisi ne na Bukhari da Muslim da kuma Anas bin Malik wannan sahabban duka sun rawaito wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar da Anas duk wani mai yaudare wanda za a yi amana da shi ya ci ko a yi alkawari da shi ya saba ko ya yaudara to duk wani mai yaudari za a ga an sa mai tuta a ranar alkiyama inda ka san lokacin da mutane suna zanga-zanga sun dora sun daga tutar rasha to haka za ga mutum da tutarsa ta yaudara a ranar alkiyama yurfa ulahu bi qadri gadarihi ita kanta wannan tutar za a daga ta ne za a daga masa ita ne gwargwadon yawan yaudararsa duk wanda ga tasiya ku tafi koli koli to wannan cikakken mai yaudari amma na ganta dan kasa kasa to yana dan tabawa muna gane ha Anzala sai salama yake cewa Allah wala gadira a'zam wala gadira a'zamu gadaran min amiri ammati ba mutumin da ya fi zama cikakken mayaudari irin shugaba da yake ɗaukar responsibility na mutane gaba ɗaya kuma ya zama yaudari kamar chairman na local government kamar governor kamar shugaban ƙasa duk wanda ya muku alkawari a lokacin campaign bayan an yi campaign an gama ya ci zaɓe ya saba to wannan sai ya tashi da tuta a ranar alkiyama da cewa shi mai yaudari kuma irin tutar staff kowace tuta girman zalibi kowace tuta ta fi kowace tuta girman zalibi shi sa nake gani irin irin mukaman da ake samu yanzu ka ce ka zama ciyaman ko ka zama governor ko ka zama shugaban kasa wallahi fitina ne fitina ne dan ba lalle bane maganganun da ka faɗa a campaign a yaga da kai dan na tabbatar da 'yan Najeriya da an gaya musu cewa wannan gwamnatin in ta zo sai ta fita Buhari bala'i da ba wanda zai zaɓi wannan ba da ba wanda zai zaɓa fetur sai yana dubu yana ɗari biyu da goma ɗari biyu da goma a daidai wannan lokacin mutane suna zuwa gidanka wasu da kwano sai dan Allah ko abincin da yara ne suka ba suka ci suka rage a ba su su ba da su yanzu an zo an mai da shi ɗari takwas da casa'in da bakwai amma a gidan mai har dubu ɗaya da ɗari ɗaya dubu ɗaya ɗari da hamsin da ɗari an yaudari mutane an ci amanar mutane sai kun tashi da tuta a ranar kiyama an yaudari al'umma an ce ba al'umma a cikin musiba an ba su a cikin bala'i kuma abin da zai baka maki ba sa damuwa kwata kwata ba su damu ba ba abin da yake damun su wani za a ga yana da damuwa yanzu ka kalli Ibrahim Tarumi na Burkina Faso ne ko da aka shiga matsi a ƙasar sai da ɗauki matakai matakai matakai don a samu sauƙi ga mutane kai hatta duk wanda shi yake ba su albashi a matsayin na mukamin gwamnati sai da ya rage ya dawo da shi rage gwamnati sai ta rage kashe kuɗi amma mu namu ana shiga bala'i suna sayan jirgi ana shiga bala'i suna gyaran gida hadisin da ke cikin bukhari hadisin qudsi Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa salafatun ana khasmuhum yau al mutane su da su suka ce ba abin da annabi sallama yake keɓe mu da shi sai dai abin da ke cikin wannan takarda me a cikin wannan takarda na daga cikin abin da ya faɗa shi ne duk wanda ya warware alkawarin da ya kulla da mutane Allah ya ce fa manzal sallama ya ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to tsinuwar Allah ta tabbata a kansa da tsinuwar mala'iku da tsinuwar mutane na tambaya game da alƙawarnuka to kaga yana da kyau mutane zan to cewa ga hadisin da na karanta mana ko na Amr ibn Abasa to wannan da ma musulunci bai dade da musulunci bai dade da Allah ta'ala na Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wala yahsabanna alladhina kafaru alladhina kafaru waɗanda suka kafirta la yahsabanna kada su tsammaci sabaku cewa sun tsirewa Allah innahum la yu'jizun lallai su akharina min dunihim kai ku razanar da waɗansu ma koma bayan su su kuma waɗannan la ta'lamuna kuma Allah ya'lamuhum ko ba ku san su ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya san su Allah tabaraka wa ta'ala ce ma tunfiqu min shay'in duk abinda kuka ciyar na wani abu daga saboda dukkan suna tata qudratil lahi dukkan suna karkashin ikon Allah sannan kuma suna cikin qabdatu mashi'atil lahi da haka idan Allah ya so ya damke su zai su fala yu'jizu wala bi'sal masir waɗanda suka kafirta kasu su ɗauka cewa za su gagara Allah ba za su su kuma duk inda ka ga waɗannan kafiran da Allah ya ce a biya kuɗi a shi idan an ga dama ko a biya kuɗi a kashe shi ko kuma a kashe shi a sai da waɗansu sassa na jikin sama idan an ga dama wannan duk anan abin da ake so ne ko da sa hannun na waje ko ba sa hannun su abin da kullum zai zai sa ma wasu wasi shine muna magana da wani bawan Allah nake cewa ya za a ce waɗannan 'yan daji 'yan ta'addar dajin nan a ce wai sun gagari gwamnati ya ce malam barin gaya ba gaskiya in ana so a yi maganin su to ko 'yan bijilanti waɗannan mutanen ba su makarantar su ba ba ma 'yan sanda ba ba dss ba ba sojan sama ba sojan ƙasa ba sojan ruwa ba 'yan bijilanti in za a ba su dukkan abin da suke bukata na goyon baya da tattali da tanadi to waɗannan 'yan dajin ba za su karɓar su. amma kalli da abubuwa suke tafiya duk lokacin da za ka yi tafiya hankali ka tashi ka yi azkar ɗin safe ka yi nema, ka yi tilawar ƙur'ani ka yi istighfar amma hankali ka ba zai kwanta kuma dan Allah yanzu Najeriya ba a ce da constitution ake amfani ba idan ka je chapter 4 na 1999 constitution an ba kowa right to life kowa ya gwargwadon yadda Allah ya ba ma shekaru wannan ba wani wanda zai zo interfere da rayuwarka har ma constitution ya yi providing in wani ya zo zai taɓa rayuwarka to za a iya breaching shi nasa constitutional rights in kuma an same shi ya kashe shi ma za a je a kashe shi inda dukkan ingredient na kisan kai sun haɗu to za a yanke mai hukuncin kisa amma dan Allah na ba a yi shi sa Allah ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi muna gane ha kuna da rayuwa a cikin kisasi kuna da rayuwa a cikin ƙisasi, ma'ana duk wanda idan shi sa suka ce alqatul anfalil qatl kisa she ke kore kisa ya hana ai kisa wannan ya san in ya kashe wannan akwai hukuma tsayayya da za ta binciko shi ta kashe shi don Allah zai kashe ba zai kashe ba kuma ni ina tabbatar ma shugabannin Najeriya da su ake kashewa da sun dau taki kawai talaka ake kashewa kuma abin takaicin talakan nan da baya samun komai a Najeriya babu ruwa babu wuta ba abinci ba magani ba zaman lafiya amma sai ga wannan talakan ya zo yana faɗa da junansa kuma akan siyasa kuma shugabannin sun hau ba ruwansu da haskar harkar tsaron nan ko ba ruwansu da harkar abincinka ba ruwansu da harkar tsaro ba ruwansu da harkar abincinka babu to kaga yanzu abin da ya kamata shi ne mu nutsu Mun nutsu mi abin da ya kamata duk wanda ya zalunce duk wanda ya cuce mu lalle idan 2027 ta zo muna raye kar mu yadda ya kara samun damar da zai cuce ka ɗauka cewa yanzu kai ƙuri'ar ka ba ta sayarwa ba ce ka ɗauka cewa zaɓe da za a gaba maya ne na ƙwatar 'yanci don ya zanto cewa mutane sun samu sauƙin rayuwa don a cikin mutane samu sauƙin rayuwa hmm. muna gane ha idan mun kalli a cikin wannan wannan ayar akwai kira'a kamar haka wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu muna gane ha ibn amir ya karanta wajen innahum la yu'jizun to ibn amir ya karanta da annahum la yu'jizun wannan ce qira'a ta ibn ta ibn amir annahum la yu'jizun qira'ar jumhur shine innakum la yu'jizun ina batun mun gane sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ibdu lahum mastata'tum min quwwa ku yi wa kafirai makin Allah tattali gwargwadon ikon ku na karfi? wannan ya hada da training na jiki ka jikin kai zai mai kwari ya hada da dukkan makami da ake bukata dan ya zanto cewa ka tsare addinin ka ka tsare al'ummarka shine wa'iddu lakum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl sannan kuma ku tattali na dauraurin dawakai ya zan cewa kuna dawakan da za ku hau ku je ku yaki kaga wannan yana daga cikin mai tattali shi yasa inganta a cikin hadisin Ubbatu ibn Amir yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul wa huwa 'ala al-minbar naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi a lokacin yana kan mimbarinsa sa yana sahabbai hudu ba yana musu jawabi sai ya karanta wannan aya wa iddu lakum mastata'tum min quwwa sai ce ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ar-ramyu anzara sana ba shi ku saurara lalle wannan karfin shine harbi lalle wannan karfin shine mai harbi dan da karshe zai zama kawai da harbi ake yaki da harbi ake yaki ko waɗannan waɗanda suke a jejin nan suke takura mutane da sun san kuna da ƙarfin harbi kamar yadda suke da ƙarfin harbi za su harbe ba za su yi ba ba za su haɗe ku ba to amma saboda sakaci na hukuma saboda sakaci na duk wanda ya kamata to kaga irin abin da yake faruwa yau ai wannan gobe ai wannan jibi ai wannan gata ai wannan babu tausayi a ciki babu dan adantaka ma a ciki za su yi ma kowace irin azaba shugaban ƙasa yana nan ya san ana yi ministocin tsaro suna nan sun san ana yi gwamnonin kowane gari suna nan sun san ana yi duk waɗansu jami'an tsaro suna nan sun san ana yi waɗansu sukan yi aikinsu wasu kuma ba sa yin aikinsu kai ma ai abin zai baka mamaki a ce ba ni a daji ba karatun addini yayi ba ba karatun boko yayi ba ba kuɗi gare shi ba ba wayewa gare shi ba tambayar ta farko ya aka yi je tsara kansa a cikin jeji yake ci yake sha yake samun sophisticated makamai yake amfani da su ni dai har ga Allah ni ban gamsu cewa wai security wai wai waɗannan ƴan ta'addan sun fi ƙarfin security Najeriya ba amma tun da babu wili na ai maganin su shikenan ita dai dama duniya ai law kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce akwai wanda zai ma a duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawoma wai wani yace man lam yamut abu katan ya munharaba yace lil mauti ka'sun wal wal mar'u sa'iquha in ma mutum bai mutu yana matashi ba zai mutu bayan ya tsufa saboda ita mutuwa tana da tana da wani kofi ne da yake cike wanda kowa sai ya je ya ɗanɗani wannan kofi nata na mutuwa sai ya zuki mutuwan nan kuma sai ya mutu da haka da mai kisan da wanda ya kisa duk za su mutu da shugaban da Allah ya bawa wato nauyin su tsare rayukan al'umma suka yi sakaci da shi duk za a mutu za a je gurin Allah Duniya ma nawa take gaba ɗaya duniya nawa take kwana nawa za a yi a duniya shugabanni suna wannan sakacin ne saboda me su sun san cewa wannan garin na ɓaci sun san inda za su sun san da za su shi sa ya zama wajibi mu koma zuwa ta hanyar tuba da istighfari waɗannan shugabannin kokarin ne musu addu'a Allah ya kawar da su ya kawo mana amin da ba ta tausayi iya da cikin halin shugaba tausayi Allah ta'ala ya tsare Abu Huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu mutane ne suka na farko yana zame wani lada yana zame wani lada waye doki yake zama mai lada shine wanda ya zanto cewa wato ya tattali wannan doki nasa ya ɗaure shi na kiwata shi dan daga kalmar Allah to wannan dokin zai zai masa lada a gurinsa akwai wanda ko mutumin da ya samu doki ya tattale shi yake kulawa da shi amma shi ya yi ne saboda wadata saboda ya kai mallaki doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi wannan bawan Allah baya manta haƙƙin Allah game da wannan doki da abin da ke haƙƙin Allah ne da haƙƙin wannan dokin ne yana kula da su amma shi yayi ne ya siya ne saboda wadata manzo Allah ya ce wannan sitira ne a gare shi irin motocin da muke siya ne kowa yana siya ne don wadata don bukatar kansa haka ne ko ba haka ba to sai su zama masu sutura da haka mota sutura ce amma da zaka sai mota don a shiga daji ai wa'azi don a kai yara makarantar tafizul qur'ani don ai wani aiki na alkhairi to wannan kuma sai ka samu lada sannan doki na uku shine dokin da mutum ya tattale shi don alfahari don mutane su gani su ce kai wannan ya ɗaure dokinsa ya kyautar da shi yana da ƙaton doki muna gane ha ya ce to wannan tun da darriya ne don alfahari ne to wannan dokin kullum zunubi yake ja masa kullum zunubi zai ja masa sai mai ruwa da hadisi ya ce aka tambayi manzan Allah game da jaki shi kuma ya matsayinsa anzala sai salama ya ce ma anzalallahu alayya ha shay'an illa hadhihi al-ayati al fadha yace Allah bai saukar mun da wani abu akan jaki ba sai dai mu kalli wannan aya faman ya'mal mithqala darratin khairan yara wa man ya'mal mithqala darratin sharran yara da ka jaki ya danganta da kai yadda kai amfani da shi in kai amfani da shi wajen aikin alkhairi zaka samu lada haka kuma in kai amfani da shi wajen sharri za ka samu zunubi amma ɗaure shi yana da wani lada da falala wannan babu muna gane ha وأعد لهم ما min من wa ومن رباط الخيل hadisai da dama sun zo a kan wato wato falalar ɗaure doki domin jihadi shi sa manzala sai sama kice shi doki wato an daure alkhairi akan makon kwadarsa da haka shi doki zaka iya samun lada da kuma ganima tare da shi in ka je jihadi ga lada kuma za a ba ganima tunda wanda ya je a kafa gida ɗaya ake ba shi wanda ya je da abin hawa har da rabon dokinsa za a ba shi mana shi doki ajiye shi akwai lada duniya da lahira da za ka yi samu Allah ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum waɗannan wato waɗannan wannan tanadi da zaka yi da shine zaka tsoratar da maƙiyan Allah kuma maƙiyanka domin kafiri maƙiyin Allah ne kuma maƙiyin mu'mine ne muna gane ha wa akharina min dunihim da ma wasu wanda ba su ba to su ake nufi wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin banu quraida wasu kuma suka ce ana nufin faris wasu kuma suka ce suka ce a'a shaidanu ake nufi wasu kuma suka ce a'a munafukai ake nufi tunda su munafukai ba sa cikin kafirai su matsayin su la ilaha ula wa la ilaha ula ba sa cikin muminai ba sa cikin kafirai suna tare da muminai a fili amma suna tare da kafirai a mai a zuciya to wasu malaman sai suka ce wannan ake nufi الإمام ابن كثير كتير وهذا أشبه الأقوال ونن مجانا الإتجاه تبقى ما لجسكي أتوا منافقين ويشهد له قوله تعالى سنفن الله تعالى ينهي شيد أكم ون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلم لا تعلمهم نحن نعلمهم to kaga waɗanda suke kewaye da kai daga cikin mutanen ƙauye akwai munafikai haka ma a cikin madina akwai su sun ƙware a munafirci maraju ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum baka san su ban ji Allah mu ne muka san su to sune wa akarina min dunihim ina batan mun gane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu fi sabilillahi a hanyar Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku ladansa zuwa gare ku wa antum la lamuna alhali ba a zalunce ku ba mahama ma'ama anfaqtum fil jihadi duk abin da kuka ciyar al jihadi fa innahu yuwaffa ala tamami wal kamal za a cika muku ladansa cike ba tare da an tauye muku komai ba ولهذا hadithi في الحديث شيء سيزو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف kama taqaddama fi qawlihi ta'ala ibn kasir yana da mu cikin suratul bakara. akwai hadisan suna daidai wannan aya ta masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim yace to shi yasa ya inganta dan ku tabbatar da cewa Allah zai cika muku ladan ku Allah zai cika muku ladan ku na abin da kuka ciyar shi ya zo a hadisi cewa ana ninka mutum ninkin ba ninki har zuwa ninki ɗari bakwai sai kafa ya kawo kuma wannan aya ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a hanyar Allah to kamar ka bayar da ƙwaya ɗaya ne kamar fali habbatin kamar ƙwaya ɗaya ce idan ka shuka ta an batat sabu a sanabila sai ta fitan ma da kara zangarniya guda bakwai zangarniya guda bakwai sannan fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya kuma akwai ƙwaya ɗari ga zangarniya bakwai kowace kuma kwaya ɗari ya zama na ɗari bakwai sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa ma ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne alimun masani ne subhanahu wa ta'ala duk abin da ka ciyar a hanyar Allah shi yasa a wannan lokacin wannan lokacin da muke ciki ba sadakar da ta falala irin sadakar abinci ko dai ka ba mutum ɗanye ko ka ba shi da dafaffe ko ka ba bashi ɗanye in kana da hali ka haɗa mai da abin da zai yi cefa ne in kana da abin da zai hana mai ma ya sai naman miya ko da na dubu biyu ne ya siya wannan farin cikin da ka sa masa sai Allah ya sa ma farin ciki ninkin ba ninki har ɗari bakwai kai bayan wannan ma wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa ma sama da wannan ɗari bakwai wallahi da za mu ji tausayin junanmu da Allah ya ji tausayin mu da za mu kyautata wa junanmu da Allah ya ba mu sakamakon kyautatawa da za mu kalli halin da makota da na kusa da mu suke ciki wallahi da Allah ya yi mana abin da ba ma tunani yanzu fa abin da ya rage mana shine mu mu ringa taimakon kanmu wannan shine abin da ya rage mana gwamnati ba abin da za ta iya mana ba za ta iya baka ruwa ba ba za ta iya baka wuta ba kai babban jigo ma na rayuwa shine zaman lafiya ba za a baka ba dan adam abu biyu ne matsalarsa abinci zaman lafiya da wannan Allah ya tuna wa Qurayshawa ni'imar da ya musu yace alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shine wanda ya ciyar da su daga yunwa suka zama suna koshi sannan ya amintar da su daga tsoro suna tunanin za a sace su za a kashe su Allah ya kawo zaman lafiya to mu koma zuwa ga gurin Allah da me ake samun wannan falyabudu rabb hadal bait mu ci gaba da bautata wa Allah muna tuba muna istighfari Allah zai kula mu kuma Allah zai mana amma na daga cikin ayyukan alkhairin da zamu wallahi shine mu ɗauka cewa ba wai matar mu da ‘ya'yanmu mu sune kaɗai waɗanda za mu ba abinci ba A'a duk wanda ya gaba shi da shi ka ba ka tausaya ka bayar ɗan abin da ka rena ba dai nuna ɗari ba ce wallahi wani yana buƙatar ta ba dai naira ɗari biyu bace wallahi wani yana buƙatar ta ba ɗari biyar ba wallahi akwai mai buƙatar ta haka dubu ɗaya ɗan abin da ka samu ka bayar kullum fa mala'iku ne guda biyu Allah yake aje sakko zuwa wannan duniya ta suna addu'ar Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji din mai ciyar da dukiyarsa mayar masa ɗayan yana Allahumma a'ti mumsikan talafa duk wanda ya damƙe dukiyar da zama rauci Allah lalata ta zare mata albarka ya Allah shi sa za ga wani yana da dukiyar baya bayarwa tana karuwa ai ba albarka dukiyar da ba za ka nemi aljanna da ita me amfanin ta wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na wani abu Allah zai dawo muku da shi Ku mu yarda da Allah bane ba mu gaskata Allah ba in mun gaskata Allah za mu ga alƙawarin Allah da haka duk abin da ka ciyar ka tallafa wani ka tausaya wani wallahi Allah zai tausaya ma akan ka'idar irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya wanda suke a bayan ƙasa sai na sama na can sama kuma shi tausaya muku ne Allah arrahimuna yarhamuhumur rahman duk masu jin kan wasu to shi kuma Allah ne zai ji kansu kuma dan abin da kake gani shi sa Allah ce walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama ba sai ka yi israfi a gidanka ba kai yi iyalinka ƙauro amma kada kuma ka yi israfi amma ka ringa tunawa da wanda suke tare da kai in ka sa mutum farin ciki Allah zai sama farin ciki in ka kyautata wani Allah zai kyautata ma wannan halin da muke ciki ba mu da abin da muke bukata illa mu kusanci Allah mu kusanci Allah kuma in muka dage da da'a Allah zai ba mu ba Allah ba mu labarin wani gari ba yace wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un garin yana zaune cikin aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali sai sai koma sabon Allah sai Allah ya ɗauke zaman lafiyar ɗauke abincin ashe muna so mu samu zaman lafiya da abinci sai mu koma yi wa Allah da'a wallahi wannan abin Allah ya kama ni shine dan ya jarraba mu to lalle mu daure mu dage mu ci wannan jarraba dan wani sa'in Allah yana jarraban mutane ne da bala'i dan su koma zuwa gare shi sai yayi musu walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un فلولا إذ جاءكم بأسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم وزين لكم الشيطان ما كانوا يعملون Allah ya ce mun aika manzanni kafin kai ya ma'aikin Allah sai mutane suka karyata su kuma wannan zamanin namu annabi ya ce ai gaskiya sai ga mutum yayi karya annabi ya ce ai amana sai a ci amana annabi ya ce a kyautata wa iyali sai a cizguna musu annabi ya ce a biyayya a kyautata wa iyali sai ga wani iyayensa ne makiyansa komai da annabi ya zo da su an bata an bata shine fa kadzabuhum sun karyata manzanni Allah ya ce sai muka dabke su da bala'i da cututtuka amma kamar mun ce Allah to saboda me kada ke sai ce la'allahum yatadarra'u dan su zo su koka su kaskanta a gaban mu dan suka koka suka kaskanta suka gyara sai mu yaye musu Allah ce falawla ija'ahum ba'suna tadarra'u dan me a yayin da bala'in mu ya zo musu me yasa ba zo sun kaskanta a gaban mu ba kowa sai ya tafi yana ganin cewa shi zai nemo kansa mafita wani yana cewa ai kaza wani yana cewa ai kaza wani yana cewa ai kaza bayan komawa ga Allah a kaskanta a gaban shi ne mafita sai Allah ce to duk wanda ga Allah ya jarraba da bala'i ko bai koma zuwa ga Allah ba cuta biyu ce da shi cuta ta farko walakin kasad qulubuhum zuciyar ta bushe duk ayar da za a ja sai ce ƙarya ne duk hadisin da za a karanta masa ba zai aiki da shi ba zuciyar ta bushe ba ta jin aya ba ta jin hadisi bayan ba ta jin aya ba ta jin hadisi sannan zuciyar ta zama bala'i in Allah ya sauko shi ma baya lallasa ta ta bushe ta zama kamar dutse kai ma wanda dutse ma da zuciyar mutane domin ya ce sun makasar kulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa sai ya ce wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah kaga cikin wanda su tasbihin su su fitar da korama su fitar da ruwa su faɗo kaga su biya tsuma sun ɗanfi amma mu ga ayar ga hadisi mun aiki da ita to cuta ta biyu shine wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'mal shaytan ya kawata musu abin da suke suna ganin daidai ne mai cin amana yana ganin daidai ne mai zina yana ganin daidai ne mai faɗa da iyayensa yana ganin daidai ne wanda ba zuwa ya koyi addini sai dai kamar aitan na ma yana ganin daidai ne shugabanni suna sata suna sa talakawa bala'i su ma suna ganin daidai ne su talakan an zo zaɓe za a ba su taliya za a ba su kuɗi da omo da ashana su ma duk suna ganin daidai ne kowa ya ke tsaya akan daidai shine wa zaggina lakum shaytanu ma kanu to tsoron da nake ji kada Allah ya mana kuma istidraji shine falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka yi watsi da abin da ake karanta musu ayoyin da hadisan da ake karanta suka yi watsi da su Allah sai buɗe musu ta hanya biyu ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai na buɗe musu kofa komai da komai mai neman mulki na bashi mai neman kuɗi na bashi mai neman lafiya na bashi mai komai na bayar hatta idza farihu bima utu har sai da mutane suka fara murna suna alfahari da abin da Allah ya basu sai Allah ya ce akhaznahum baktatan sai Allah ya jamke su kwatsam fa idza hum mublisun sai ga su cirko cirko saboda sun tsinci kansu a cikin bala'i kada Allah ya kai mu wannan yanayi Allah ta'ala ya sa mu gyara سالت عليه وإن تمنوا بالسلم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين بهم لو أنفقنا في الأرض جميعا ما إنه عزيز حكيم نعم الله تبارك وتعالى وإن idan kafirai wanda kuka wato waɗanda kake jin tsoron za su yaudare ka kun yi alkawari da su idan suka karkato zuwa ga ai sulhu fajnah laha kai ma ka karkata zuwa ga wannan sulhu kullum musulunci yana mai yana promoting sulhu eh a zo a yarjejeniya a zo a yi sulhu muna gane to kai ma fajina halaha lalle ka karkata zuwa ga wannan amma wa tawakkala ala ka dogara ga Allah innahu huwa samiul alim lalle Allah shine as-sami'u mai ji al-alimu masani subhanahu wa ta'ala Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka idan suna nufin su yaudare ka ne shi sa suka zo suka ce a yarjejeniya a sulhu fa inna hasbaka Allah to lallai wanda ya isan ma shine Allah shi ko idan Allah ya isan ma to kafi karfin kowa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine ya taimake ka ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya karfafe ka da mu'minai ta hanyar da yasa suka yi imani da kai suka ɗauki dakon wannan da'awar taka Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah shine wanda ya haɗa tsakanin zukatansu law anfaqta ma fil abdu jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka ciyar da dukkan abin da ke cikin duniya gaba ɗaya da ba za ka haɗa zuciyar waɗannan sahabban da suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sai Allah ce walakin Allah allafa bainahum Allah madaukin sarki shine ya haɗa tsakanin su innahu azizun hakim lalle Allah shi azizun mabwayi ne hakimun mai hikima ne subhanahu wataala da haka abinda wannan ayu suke nunawa malam ya ce idan khifsa min kaumin khiyanatan idan kana jin tsoro na cin amana daga wasu mutane fambit ilaihim ahdahum ala sawa kamar musu da alkawarin su a fili fa in istamarru ala harbika wa munabadatika faqatilhum in sun ci gaba da yaƙaka to ka yaƙe su ya ma'aikin Allah amma wa in janahu lis-salmi idan suka karkato zuwa ga kusulhu al-musalama wal musalaha wal muhadana suka ce a zo a sulhu a yarjejeniya ta zaman lafiya to fajnah laha ka karkata famin ilaiha kai ma karkata zuwa ga wannan sulhu waqbal minhum dalika karba da gare su shi sa za ga lokacin da a sulhu biya da kafarai suka zo suka nemi sulhu ai manzo Allah ya yarda aka yi sulhu tare da dukkan sharuɗan su ma na zalunci amma manzo Allah sallama duka ya karba aka yi wannan sulhu saboda me Allah madaukin sarki ya faɗa aka ajiye yaƙi tsawon shekara tara tare da wannan sharuɗan da suka sa in na musulmi in na manzal salama ya zo ba za su mayar ba in nasu ya je can za a dawo musu da shi na lanar ba zalunci wani da ma za a rubuta yarjejeniyar za a sa Muhammadu Rasulullah suka ce ai da sun yarda da ba wani rigima yi sallallahu alaihi wasallam sai dai a sa Muhammad ibn Abdullah sai kawo sharuɗansu da yawa duka aka sa to Allah ya ce idan sun karkato zuwa ga wannan musalamar da musalaha da muhadana fajnah laha kai ma ka karkata amma ka karkata wa tawakkal ala Allah ka dogara zuwa ga Allah fa inna Allah kafika wa nasirak fa inna Allah kafika wa nasiruk ولو كانوا يريدون في صلح قضيئة ليتقوا ويستعدوا كودا أتي sun ce a sulhu ne a daidai wannan lokacin dan su samu kariya dan su je su su ma wani mummunan tanadi to Allah ya isa ma shi sa aka ce wa tawakkala ala Allah shi sa Allah ce man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amrihi kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara shi sa can gurin bayan ya ja mai kunni akan kafirai da munafikai ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal inna allaha kana aliman hakima kaga ya mai magana akan kafirai da munafikai sai yace wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka ba abin da aka yi ma wahayi daga wajen ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira sai yace wa tawakkal ala allah wa tawakkal ala allah ka dogara ga allah wa kafa billahi wakila allah ya isa ya zama wakili wani gurin yace wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen da baya mutuwa shine Allah nan ma sai ya ce wa tawakkal Allah muna gane ha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu shi Allah ta'ala huwa samiul alim shine mai cikakken ji shine mai cikakken ilimi amma mu din nan jin da muke naƙisi ne ganin da muke din naƙisi ne ilimin mu ma bai taka karya karya ba ilimin bai taka karya karya ba amma Allah shi ya san komai shi yasa Allah ya ce da Annabi sallama in suna nufin su yaudare ka ne shi yasa suka ce ka zo ka kulla wannan alƙawari da su to fa inna hasbaka Allah to lalle Allah ya isan ma zai kare ka kafi ka wahda shi kadai zai kare ka ثم ذكر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال سي الله يا أنبتا مزالا إرن نعمة ده مسا دبي ودي مستباش كاريا سيتمي huwa alladhi ayyadaka bi nasri shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati duniya, wa yawma yaqumul ashhad كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره دك الله يلقون زي تيمكا تو شي الله شي تيمكي من زال سلama na farko da taimakon Allah ɗin sannan biyu kuma Allah sai haɗa manzan Allah da mumini masu ƙarfin imani wanda ko kibiya ko bindiga za a harbo za su shiga gaba a harbe su nan kanta zama annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda in annabi ya ce a yi kaza ba sa fasa ba sa fasa ba su da wanda suke yi wa ɗa'a irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa al'umma ba za ta taɓa yin nasara ba sai da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ko na sunna ne ko na bidiya ne in ya faɗa abin da ya saba suna karkai ibn taymiya ibnu al-qayyim a ah, ibn hajar ibn kathir duk malami da ka sani ibn abdulbarri almaliki duk malami da ka sani az-zahabi duk waɗanda ka sani wannan manyan manyan malaman in suka faɗa abin da ya saba suna sai ka ajiye musu kayan malik shafi abu hanifa ahmad ibn hanbal duk sai ka ajiye sai ka bi mai ka bi sunna a kuma in tijjani haka in yasi haka in shehu kaza shehu mai kwana arba'in da alwala ɗaya duk da kwanan da yake arba'in da alwala ɗaya in ya faɗa abin da ya sunna ka wurga mai kayansa ka wurga mai kayansa ba ka daina kwana arba'in da alwala ɗaya ko da ba ƙarya bane Yo ban ce ƙarya bane amma na ce ko da ba ƙarya bane <laughs> eh na karanta wani wani karamatul awliya akwai wani shehi shi yana kwana arba'in ne da alwala baya warwarewa na ce lalle wannan ɗan baiwa ne ɗan baiwa ne gaskiya Allah shirya da mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim wannan wannan mu'minan da Allah ya taimake ka da su shi Allah shi ya hada zukatansu ai da fada suke da juna ai Allah ya fada cin yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sai ce wa kuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum ku tuna ni'imar Allah da can kuma kiyan juna ne ga ausu ga khazraj ga wani ga wani dai rigima ake ana kashe kashe shi sai Allah ce ku tuna ni'imar Allah a gare ku wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an yayin da ya kasance makiya fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin ku. fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari cikin ni'imar Allah kuka zama ɗan uwa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum da kuna dabdara mu shiga wuta na wannan gabar da ke yadda kafirci sai Allah ya tsere to ku da shi kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa dan ku shirya Wurin da Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi guda nawa ne guda hudu ne ko wancan kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqiluna a cikin bakara sai kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun a cikin suratu ali imran sai kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkuruna cikin suratul ma'ida sai kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim a cikin suratul nur muna gane ha su kenan bayan wannan ba wani kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wannan abubuwan suna da musamman ga ɗaliban alƙur'ani suna da taimakawa to wannan gargaɗin da kuke gani kan ku rena su nakan riƙe waɗansu abubuwa na ƙirgen su na ƙirge misali kaga alif yana ɗaukan ɗaya ko ba'un tana ɗaukan nawa biyu shi yasa dalin ne ke ɗauka hudu ko da haka in ka sun ce baddin nun suke nufi an <laughs> sun ce yaƙin nawa suke nufi wai sha ɗaya yabbin nawa sha biyu an sun ce kayyin fa wannan suna nufin talatin in kana bibiyar su za ku koyi wannan da yawa sai a ce ma abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne yanzu na baka wani asamin innal ladina amanu wa amilus salihati goma ce wal ladina amanu wa amilus salihati sha ɗaya ce illal ladina amanu wa amilu salihati biyar ce ka je ka duba cikin alqur'ani zaka samu Allah ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka ce da duk abin da ke bayan kasa ba zaka iya hada zukatansu ba amma Allah ya hada saboda me saboda gaba da kiyayya ta jahiliya da ke tsakanin su muna gane wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya raba ganima ya raba ganimar Hunain ansar ma sai suka zo suna so manzo Allah ya tashi musu wa'azi ya ce ya ku taron ansar ba na zo na same ku batattu ba Allah ya shirye da ku da ni ba na zo na same ku talakawa ba Allah ya wadata ku da ni ba na zo na same ku a rarraba kuna ya juna Allah ya haɗa kanku da ni duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa sun fi abinda ake tuna mana ni'ima haka suke ta faɗa manzala sai salama ya tuna musu wani kai karshen hadisin manzala ce ba dan hijira ba yace ko yace ku mutanen ansar ba za ku so mutane su tafi daga ni ba ko kuma ku tafi da ni yace kai ba dan hijira ba da idan kowa ya dauki hanya to ta tsakanin dutse ko kuma hanya ta cikin rami yace ba hanyar da zan dauka sai hanyar mutanen ansar muna gane ha to Allah madaukin sarki ce وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألا لي هذا زكاة shi yasa muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa zukatan talakawa a waje daya dan ya zanto cewa mu yaƙi waɗannan azzaluma yaƙi dai da ƙuri'a ake insha Allah duk wani azzalumi ba zai samu nasara ba duk ba zai samu nasara ba shi matasa ku haɗa kai ana nan akwai wata jam'iyya ta matasa ku haɗu a nan guri ko da ba ku ku ci zaɓen ba ran da muka ce muku ku mara wannan baya ku matasan sai ku mara masa sai a yi nasara sai a tafi da azzalumai wannan dole ne sai mun yi wannan Allah tabaraka ta'ala ce innahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne wanda ya fi karfin kowa hakimun mai hikima ne wurare da maza ga Allah ce shi azizun ne hakimun mabuwayi ne da ƙarfinsa ya fi na kowa amma Allah yana da hikima ta yadda baya zalunci amma zai kalli mutane ko dabbobi duk wanda ya samu dama sai ya zalunci shi sa in ka kalli shugabannin Najeriya matsayinsu bai wuce na zaki a dawa ba wato na dabbobin dawa manya da ƙanana manyan suna danne duk wanda suka ga dama ta hanyar zalunci haka suke danne talakawa ta hanyar zalunci kuma an ka kalle su duk wannan satar da ake yi fa wanda suke satar a cikin su duk satar da ake yi yan tsaki ne samu ka dangi da su da yan uwansu ba abin da suke samu balle kai na nesa Allah ya jarrabe su da san dukiyar bala'i shi yasa suke sace dukiya suka mai da wannan kasar haka da iznin Allah yadda suka sa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bala'i da musiba in Allah ya yarda sai Allah ya sa su a cikin bala'i da musibar da ya muna roƙon Allah ya sanya su a bala'i da musibar da ya bi namu Allah ya hana su kwanciyar hankali zaluncin da suke mana Allah ya mai da shi kansu Allah ya tona asirin su Allah ya hana su jin daɗi kamar yadda suka hana mu walwala da jin daɗi a cikin wannan rayuwa abinda na fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta